shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin yan uwana jama'ar musulmi gaba ɗaya musamman yan ɗariƙar tijjaniya za mu yi magana akan wani kilif da yake yawo a social media abinda isa za mu yi magana a kansa saboda an kai shi kamar public court wato an kai shi duniya kowa da kowa ya gani wani ɗaya daga cikin malamai 'ya'yan malamai wanda yake halifar wani babban malami a wannan jiha wanda ake girmamawa ya fito ya yi waɗansu maganganu a game da mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduji don haka tun da ya yi magana akan gwamna sai mun bi maganganun da ƙwaya ɗaiɗai mun ba da amsa ta yadda al'umma ba za su zama wato an tafiyar da su ba malamin a cikin maganarsa ya ce mai girma gwamna ya ce 'yan tijjaniya sun kama kafar wala da suka kama mai wato sarki ya ce gwamna ne ya faɗi wannan to yanzu kamar sa a matsayinsa na malami a matsayinsa na um, halifar wani babban malami ya kamata ya fito ya faɗi magana da ba a yi ta ba muna kiransa a ina ya ji wannan maganar a ina gwamna ya faɗi wannan maganar a ina gwamna ya faɗa abu na biyu ya ce gwamna ya ce da aka cire sarki ya ji gari ya yi shiru a shaida ma waɗannan mutanen da suke da abu na aikin banza suke yi a ina gwamna ya faɗi wannan zai iya kawo inda gwamna ya faɗa zai iya kawo a inda aka yi amma alhamdulillah abu na uku ya ce su ba 'yan daba ba ne ba sa rigima ba za su fito su yi rigima ba amma abin da suke yi shine za su yi rigima da carbi don haka wallahi azimi billahi lazi la ilaha illa huwa sai Allah ya yi wani abu to a nan ne muke ganin bikinsa a matsayinsa na malami ba don Allah ya ce mana ba shi da ɗa ba shi da jika ba sai mu tambaye shi shi a cikin 'ya'yan Allah shi ne nawa da har zai ce da Allah wallahi wallahi yana cewa Allah albashi a alwashi sai Allah ya wani abu to muna son mu gaya musu ba ma tsoronsa a maganar addu'a don ba shi kaɗai ne yake addu'a ba Allah yake karba yana addu'a mu ma muna yi maganar nan magana ce ta ana son a maida ɗariƙar tijjaniya siyasa ita ko ɗariƙar tijjaniya a abin da muka fahimce ta ba siyasa ba ce addini ce salati ake wa annabi da istighfari da la ilaha illallah da ambatan Allah iyaye da kakanni da aka taho da ita ba akan tsarin siyasa aka taho ba akan tsari na ibada aka taho shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce fa in kulta hazal wirdu haji muhammadin a na am wurdi da safai idan ka tambaye ni ka ce kai ibrahim inyas wurdin nan da kake yi shin hanyar manzan Allah ne sai in ce maka i eh, hanyar manzan Allah ne ana yin sa ne dan tsakake zuciya wa ma fihi zikru shehi au zikri gairihi, fa wurdi lida'il abdi aini dawa'i ba ambatan shehu a cikinsa. sa ba ambatan wani shautijanin da ya zo da wurdin ba a kiransa shehu ibrahim ɗin ba a kiransa ba ma a kiran wani wuri dinnan ana yin sa ne don tsarkin zuciya to kai wace hujja kake da ita za ka ɗauke mu za ku zo da mu rididididid ko kwashe mu ku kai mu gidan sarki bayan ga shehu ya ce wuridin dinnan ba na kowa ba ne kuma ma tambayar da muke yaushe sarki sunusun sunan ne ya shiga ɗariƙa tijaniya yaushe ya shiga ɗariƙa tijaniya kuma a lokacin da obasanjo ya kore shi daga cbn ai duk eh, eh, eh, jonathan ya kore shi daga cbn ai duk kuna nan me yasa ba ku yi bore ba a wannan lokacin kuma a lokacin da aka kama shi aka kama shi daga kano aka kai sakkwato aka kulle shi saboda rika tijjaniya aka kama shi aka kulle shi ko ku fito ku gaya mana me yake yi a lokacin da aka kama shi aka kulle shi muna son mu gaya wa jama'a muna son mu kirawo al'ummar mu zaman lafiya shine zaman al'umma addini zaman lafiya ne wanda duk zai yi kwankwasiyarsa ba ba ce a kada yi amma wannan duk dan kwankwasiyar da yake a Kano duk dan kwankwasiyar da yake a Kano za ka goyon bayan sarki yake ko dan dariƙa ne ko ba dan dariƙa ba kaga abu ya koma ashe zance ne kenan na siyasa amma mu abin da muka sani iyayenku da malamanmu manya-manyan shehunan nan duk Kano ba wanda yi siyasa a ciki Shoman tijani radiyallahu anhu shehu kafangi radiyallahu anhu shehu atiku radiyallahu anhu shehu mai hula radiyallahu anhu shehu awaisu radiyallahu anhu shehu gibrema radiyallahu anhu shehu da fatih radiyallahu anhu shehu dahir bauchi radiyallahu anhu ba wanda ya fito ya ce ga jam'iyya ayi kamata yi mu yan dariƙa a kyale kowa wani dan dariƙa yayi ganduje wani dan dariƙa yayi kwankwasiya wani dan ya yayi takai wani ɗan dariƙa ya zauna baya yi saboda addini ce ba za ka zo ka ce duk jama'ar musulmin nan sai sun tafi sun tafi waje ɗaya ba wace hujja kuke da ita da za ku zo da sunan ɗariƙa ku ce za ku ja mu zuwa gare mu bayan kuma ku ƴan tsiraru mutum goma kun tattare kanku waje ɗaya ku ne shura ku ne dan kawai iyayenku su ne shehunnai ku kuma sai ku zama ku ne wani abu ba ku koya mana karatu ba mu a wajen iyayenku muka yi karatu ni almajirin shehu man tijjani ne radiyallahu anhu na karanci alkurani a hannunsa na karanci ɗariƙa a hannunsa ya bani ɗariƙa a hannunsa ne zikarar tarbiyyaki, a hannunsa ne usuli a hannunsa ne na siluki a hannunsa ne gaji komai don haka muna da ijaza ta dukkanin shehunan nan duk shehunan nan da na ambata muna da ijaza su don me za ku ja mu daidai kuma yanzu ragowar gidaje ragowar gidaje suke tijjaniya yanzu idan ka ɗauki gidan limamin masallacin jalli sun fi shekara ɗari ana tijjaniya a gidan idan ka ɗauki eh, eh, sha alila harazimi gidansa gidan ɗariƙa tijjaniya ne idan ka ɗauki eh, malam yalo gidansa gidan ɗariƙa tijjaniya ne su tana nan an ka ɗauki malam bashir dodo sa yana nan an ka ɗauki malam yahaya an ka zo gabari malam amadu malamin dare ɗarika tijjaniya yake wajen shekara ɗari idan ka ɗauki malam musa na nan gabari ɗarika tijjaniya suke yi idan ka ɗauki hadimin shaul hadi wanda shaul hadi nan shi ya zo da azkar tarbiyyar ta aka yi aka komi malam bello ina yayansa suke ina duka waɗannan malam kabiru umar zango mutanen da itara nasa na kashin kansa ba wanda ya gada a wajen iyayensa ba malam alkarmawi malam nazifi alkarmawi babban mutum ne ya tara mutane yanzu duk waɗannan su zama ba su da komai sai ku wannan ba za mu yarda da wannan ba abinda muke cewa ɗariƙa tijjaniya ɗariƙa addini ce a kyala kowa ya addininsa a kyala kowa ya bi wanda yake so wanda yake son ya bi ganduje shi, wanda baya son ya bi ganduje kada shi, wanda zai yi kwankwasa ya shi, wanda baya son kwankwasa kada ya shi a zauna haka amma in abu ya haɗa mu mu haɗa ɗariƙa tijjaniya mai zikiri mai salatin annabi mai maulidi mai abubuwan da zamu kuma ina san faɗa mu da suke ba mu tsoro ba tsoro muke ji ba duk wanda yake ganin yana da wani abin da zai yi mana tuf mu mutu ya yi mana Allah ya ce kullu yusibana illa ma kataballahu lana ko maulana wa la ilaha illa huwa kallil mu'minin da ni da gandujan da suke faɗa za su yi addu'a to ganduje ya mutu yau dan saboda su suna da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law yajma'atul jinnu wal insu ala an yajruka bi shay'in la yajruka illa bi shay'in laka da mutum da aljan za su haɗu su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta maka yace rufi'atul aqlamu su suhufu an ɗauke takardu alƙalamin ma ya bushe dan haka muna kira ga yan dariƙa Tijjaniya su haɗa kansu su fahimci abin da suke yi mu da muke faɗa shehu ibrahim ga dasa muka yi a wajen iyayenmu kuma sunan nan nawa na muhammad tahir shehu ibrahim ne sa shi da a takardar da ya rubuta wa mahaifinmu yace sammaituhu bismi abika tahira wallaha arju an yakuna tahira yace na ambace shi da sunan mahaifinka tahiru sarkin kura ɗahiri kenan ya ce ina roƙon Allah ya zama mai tsarkakakke a shehu ibrahim a gidanmu na gashi ba mu ya sauka a gidanmu sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau bakwai ya kwana a gidanmu ya ci abincin gidanmu ya yi majalisi a gidanmu ya yi eh, wazifa a gidanmu don haka mu kuma ni kamar yadda na faɗa almajiri ne na shahu man tijani radiyallahu anhu don haka dukkan mu muna da izaza babu wani wanda zai bude mana ido don haka abin da muke yi daga karshe muna kira ga al'umma a zauna lafiya kuma faɗin uttun uttu uduna